ciwon sanki na fama rauni dafin so bai ficewa ina daɗi a rashin masoyi da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na buɗa saboda yawai ta zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda ya zanyi da masu suna sautin ta yana fitowa kuma kika ambata sai na yarda da shi ba na musawa muri da na kyautata miki domin so ki yabawa na fara hauka ranar kowa ya raban da hannu nake kai masa duka motsin da nake ta ji a cikin rai zuciya na da shakka masoya ku duba shaida ta yi kamanni kalaman so da ƙauna da lissafa su yi fara irga jan hankali na ciki ni ga mai so na halatta burga mafi da ido yana miƙa sako wasu su da ganga aikin so ba damuwa sai ya damu a tara kulub da kwalla ni ma damuwa ta ce taki don haka san ki nake ta maula ganin tafiyar muna sa kusa kai matsayin sa'anni salon masu ne a soyayya in sun zaune su dinga wasa koyaushe muna hakan ni da ke bishiyar shin soya take ni hannun ki ya tafi kana iya koya suna haka za na tsaya a binni narafar danuwa na da kunne don maganar mutane akan ki mutum ya zage ni in ɗauka a rashin sani ne na tani so a kaunar ki so kan fuska ya manna takama na ji ya jawo da sadaukai na shiga dai dadewa ciki a ki na yau tsayawa na dau so sakawa a girji na yayi diskarewa za ko na ya sani